Bismillahir Rahmanir Rahim. Aisha Humaira. Babi na hudu. Ai kuwa bata ji daɗi ba a gurin Anti Bilki. Sai da ta wanke ta tas kuma ta ce babu wanda zai ci abin da ta zo da shi. Haka ta zauna ta ci kayanta ita kadai, sai Aminu da ya zo daga baya ya taya ta. list Anti Bilki ta rubuta musu na guraren da za su je ziyara. Yadda zai zamanto kullum da akwai inda za su je har su tafi gida. Ranar farko sun yi wanka sun fito suna shiryawa. Antabiliki tana zaune tana kallon su Aisha ta ji ta duk a takure. Don haka ta ɗauki kayan sakawarta ta tafi toilet ta saka. Tana fitowa ta saka hijab ɗinta ta zauna ta ce na gama anti. Anti ta bi ta da kallo ta ce kin gama me? Ta ce shiryawa. Dariya sosai Antabiliki ta tana kallon yadda fuskar Aisha take mai da yadda ta yi ɗaurin ɗan kwali kamar ƙullun magani ta ce, Wai kina nufin a haka zaki fita? Wata Aisha ba ta gane menene abin dariya ba. Khadija ma ta jiyo ta kalle ta ta yi dariya ta ci gaba da shafa foundation ɗinta. A dole an ki ta saka Khadija ta yi wa Aisha kwalliya har da su jan baki da jagira. Aka yi mata, ita dai Aisha kamar za ta yi kuka. Gani take in ta yi kwalliya mutane dariya za su yi mata. Ana gama kwalliyar ki ta ce, ta tashi ta gani. ta kare mata kallo daga sama zuwa ƙasa sannan ta ce wannan wani irin ɗinki ne aka yi miki kamar buhu waye ya miki Aisha ta ce ƙawar Umma ce take min ɗinki dama. Khadija ta yi dariya ta ce tun a zamanin jahiliya na daina yarda ana kai min ɗinki na tare da nasu. Ni karɓar nawa nake in kai shago a yi min ɗinki na mai kyau. Wanta ta ce yanzu har ita Rabi'an irin wannan ɗinkin ake yi mata to ba dole babanku yake gaya mata magana san ransa ba. Kali yadda aka tashi aka ɗinka miki fafal ɗin atamfa ya za a ɗinka baƙar mace fafal ɗin atamfa ke kuma babu ruwanki a haka kike sakawa to ni kan ba a gidan nan ba bari in ɗauko miki kayan zara ki saka. Waɗannan kayan naki duk sai na hau keke na gyara miki su. Ita dai Aisha bata ce komai ba, don ita sosai take jin daɗin kayanta. Ko babu komai ba sa bayyana tsiraici kuma suna ƙara mata girman jiki. Anti tana ba ta wani material light blue da pink ɗin fulawa. Ta ɗauka za ta koma toilet anti ta ce ta saka a gabanta ta gani. Nan Khadija ta kama dariya anti ta kore ta falo. Aisha dai kamar za ta natse a wajen haka ta fara cire kayanta. Sai da ta gama za ta saka riga sannan anti ta ce I need it dama sai da nayi zargin ba kya saka bireziya. Shi yasa kake ta fama da hijab kullum kamar matar liman. Aisha dai kunyar duniya ta ishe ta kamar za ta natse a gurin. Anti ta saka ta a gaba da faɗa. Yanzu ke ya baiwar Allah haka kike zama dama ko an yi miki rigar mai shaf ta yaya za ta yi miki daidai in baki saka bara ba dan ba ki da su irin na Khadija shikenan sai a wulakanta su ai bara ake siya mai soso a saka shikenan sai kiga kin fito kamar sauran mata ita kam Aisha jin ta kawai take yin ita a gurin ta duk wannan cikon ba shi da amfani kawai in kana da shi kana da shi in baka da shi baka da shi a dole aka bata breziyar Zahara aka ce ta saka ga mamakin ta da ta saka din sai ta ga ta yi mata daidai ashe dai raina kanta take yi ko idan tana ganin na Khadija ne ta zo saka kayan kuma sai skirt din ya kisa kuwa sai da aka hau kekenta ta dan buɗa mata shi sannan ya shiga duk da haka kuma ya kama ta sosai ashe dai ramar ta ta ba duk jikinta bane ashe dai ita ma tana da hips din nan duk da dai bas kai na Khadija ba amma tana da su da sha'awa anti take kallanta ta ce yanzu ya kika ganki ta juya tana kallon kanta a madubi sai ta ji duk kunya ta kama ta sai kuma ta yi sauri ta tuna wa kanta cewa wannan kyan da ta ga ta yi duk na kwalliya ne daga Khadija har Aisha sosai suke enjoying Kano kullum za su fita su je gidan ƴan uwan Umma suna a can amma kuma kullum sai Khadija ta kirkiri zuwa gidan ƙawa dan haka da sun je inda za su je za ta fita sai la'asar za ta dawo sannan su koma gidan Anti Bilki tare Aisha kullum sai ta yi wa Khadija faɗa amma san ba ta ji dan haka kusan kullum sai sun yi faɗa a hanya kullum a mota ake dawo da Khadija daga gidansu su ƙawayenta wanda hakan ba ƙaramin ƙona Aisha yake yi ba wani lokacin sai ta yi niyyar ta gaya wa Anti bulki abin da yake faruwa amma in ta tuna nasihar umma akan kar ta bari wani ya ji su sai su da suka haife su sai ta fasa faɗa ranar da suka kwana goma a Kano ranar sun je gidan ƴan uwansu kamar yadda suka saba basu daɗe a can ba aka kira Khadija a waya ta yi musu sallama ta ce da akwai gidan ƙawarta a nan bayan layi za ta je tana kallon hararar da Aisha take yi mata amma ta yi tafiyarta kamar kullum In dai Khadija ta fita Aisha ta yi ta zagaye kenan ta kasa nutsuwa. Tana so ta ga wanda zai dawo da ita. Ta yafa mayafinta ta leƙa waje. abinda ta gani shi ya ɗaure mata kai. Khadija ce tare da wani a zaune a mota. Amma wannan ba shi ya ba wa Aisha mamaki ba. Wanda suke tare da khadija shine ya bata mamaki. Har sai da ta ƙara matsawa sosai don ta tabbatar da shi ɗin ne. Kallo ɗaya yi mata ya ɗauke kai. Dr. Abdulrazak ganin idan Aisha bai sa Khadija ta taso ba sai da ta gama abin da take yi don kanta. Aisha tana kallo dakta ya ɗauko envelope ya miƙa wa Khadija ita kuma ta karɓa ta saka a jaka sannan ta fito ta shige ciki ba tare da ta kalli inda aisha take a tsaye ba. Da sauri Aisha ta bi bayanta ta riko hannunta ta ce Khadija menene haɗin ki da mutumin nan? Khadija kwata hannunta ta yi ta ce ina ruwanki? an baki ajiya ta ne Aisha ta ce ko ba a bani ajiyar ki ba ni yar uwarki ce kuma dole in gaya miki gaskiya Khadija mutumin nan fa dan iska ne kowa ya san dan iska ne menene haɗin ki da shi da har za ku fita a mota kuma ya ɗebi kuɗi ya baki Khadija ta ce to tun da kin matsa lalle sai kin ji to aure na ya ce zan yi da mamaki Aisha ta ce aure ta ce eh aure na gaya musu abba ya ce ba zai bar ni in je kasar waje ba sai dai tare da mijina shine ya ce zai aure ni sai mu tafi mu zauna a can Aisha ta ji hawaye yana na taruwa a irin Ta ce kuma ke yanzu sai kika yarda da hakan yanzu kin yarda da gaske auren ki zai yi. Khadija ta ce sosai ma kuwa. Kin ga yadda ya zauce gaba ɗaya a kaina kuwa duk da dai yayi min girma amma na yarda zan aure shi saboda in cimma muradaina. I have big dreams a duniyar nan. Ke kina gida baki san abin da duniya take ciki ba. Komai fa na duniyar nan yanzu sai da kuɗi. In baka da kuɗi ka zama banza. ko da kuwa a cikin ‘yan uwanka ne ko cikin abokananka. Kowa yanzu a duniya so yake ya ga ya fi sauran mutane ɗaukaka. Ni gaskiya tsarin da nake yi wa rayuwata tsarin hutu ne, ni ba zan iya rayuwar wahala ba. Kin ga yanzu ke kin yi registration ɗinki za ki sake SSCE ki yi applying medicine kuma kina da ƙwaƙwalwar karatun nan don haka na tabbatar za ki iya. Ni kuma fa kowa Allah ya yi masa kyauta a duniyar nan, ke sai ya baki ƙwaƙwalwa ni kuma sai ya bani kyau. What is It's ok for you to use your brain to get what you want and not up. for me to use my beauty. Yanzu kam sosai hawaye ke zuba idan Aisha ta gama fahimtar ta ‘yar uwar ta ta yi nisa ba za ta ji kiranta ba. Tana goge hawayenta ta ga Khadija har ta shige gida. Ranar har suka je gidan Anta babu wanda ya yi wa wani magana. Kowa da abin da yake lissafawa. Suna zuwa Aisha ta wuce ɗaki ta yi alwala ta sallar makarib. Tana jiyo hayaniyar Khadija a falo tare da Hafiz. Dama sallah akan lokaci ba damun ta yi ba. Ta ɗauko wayarta tana tunanin abin da za ta yi. Ba ta son ɓata wa umare amma kuma dole ta gaya mata halin da Khadija take ciki na ɗauki mataki da wuri Nan ta tabbatar har cikin ranta cewa Dakta ƙarya yake da yace zai auri Khadija da akwai abin da yake so a tare da ita da ya samu kuma shi kenan zai watsar da ita ya nemi wata bugu ɗaya umma ta ɗauka sai da suka gaisa sannan aisha ta fara yi mata bayani a natse ta gaya mata gaskiyar abin da ya faru ranar da dakta ya zo gidansu da yadda khadija ta samu namba ɗinta da kuma halin da suke ciki yanzu duk da cewa a natse ta yi mata bayanin amma ba karamin tashi hankalin umma ya ba sai da aishan ta yi ta ƙoƙarin kwantar mata da hankali sannan ta ce kenan aisha kin yi daidai da kika gaya min na gode allah ya yi miki miki albarka zan gaya wa abban ku sai mu san abin da za a yi daga haka suka yi sallama suka ajiye wayar can dare har Aisha ta kwanta bacci Khadija ta shigo ta daka mata duka a hannu ta farka a firgita tana kallon a take ta karanto bacin rai a fuskar Khadija ta ce hankalinki ya kwanta munafuka kin haɗa ni da umma da abba kin ji daɗi kin hana ni karatu a nan ƙasar kuma wajen ma ba za ki bar ni in fita ba to ta Allah ba take ba in dai ni ce wallahi nan gani nan bari sai dai ki ci kanki ki sha baƙin ruwa dan sai na samu ci gaba a rayuwa fiye da yadda yake tunani kuma umma ta ce za ta taho gobe to ta zo din in ta zo ku haɗu ke da ita ku kwandar da ni ku cinye ni Aisha ranar ta jima ba ta yi bacci ba hankalinta ta ji duk ya tashi kuma deep down ta san ba akan maganganun Khadija bane ba ba kuma akan halin da Khadija ta saka kanta a cike bane ba it is something totally different but what is it ya ilahi washe gari suna tashi anta ta gaya masa maganar zuwan umma ta ce ba sai kun je ko ina ba yau kar ta zo kuma ba kwanan ban san dai me zai kawo ta ba amma ta ce me bi a yau din za ta koma nan fa Aisha ta zage ta shiga kitchen ta shirya wa umma tuwon shinkafa miyar taushe duk gidan duk wanda ya ci sai da ya santi anti da ta ji daɗin abincin har ta ɗauko flax ta ɗebar wa mijinta ta ijiye masa ta ce wannan girkin naki Aisha in kika yi aure ai sai kin siya mijin da irinsa kai har abokansa sai sun tattaro kun dawo gidanki ana ta dariya dariya amma ita Aisha zuciyar ta ba ta yi mata daɗi sam har suka gama abin da za su yi suka yi wanka suka shirya suka dawo falo suna kallo tare da Hafiz wanda yau bai je makaranta ba Aisha ta duba agogo ta sha biyu da rabi ya kamata a ce su umma sun iso yanzu tunda da wuri ta ce za ta taho Aisha ta kalli Khadija ta ce Khadija kira umma ki jiya suke waya ta babu kuɗi Khadija ta ta a baki ta ce ni ma ba ni da shi Hafiz ne ya yi kiran ba ɗin Umma tana ta ringin ba ɗauka ba. Ya ce maybe suna hanya don kin san ko mata sai ku saka waya a jakka. Wani lokacin a yi ta kira ba za ku ji ba. Wasu wasu har karfe biyu babu Umma. Yanzu hankalin Aisha gaba ɗaya a tashe yake. Da kanta ta yafa mayafi ta bata shago ta siyo kati. Ta saka ta kira nan ba ɗin Umma. Wannan karan a rufe ta ji layin. Ta kuma kira a rufe. An ta ce mata gwada ba ɗin abban ku ki ji yaushe ta taho. Maybe bata samu tahowa da wuri ba kuma wayar babu caji. Jikin Aisha yana ta ta ta kira Abba, Bugu ɗaya ya ɗauka ya ce ta ƙara so ko? Na yi ta kiran ta wayarta a kashe. A hankali Aisha ta ce bata su ba abba mu ma ita muke ta kira wayar ba ta shiga. Ya yi tsaki ya ce yanzu haka ba ta da caji. A ce mutum zai yi tafiya amma ba zai cika wayarsa da caji ba in ta so kwa kira ku faɗa min. Aisha tana ƙoƙarin ta tambaye shi time ɗin da suka taho amma har ya katsa wayar. Ta ijiye ta yi wa anti bayani har karfe uku ta yi shiru. A yanzu kamar har Khadija ta fara ɗaga hankalinta. Suna ƙoƙarin su sake kiran abba sai ga babansa Aminu ya shigo. Anti tana ganin shi ta san babu lafiya dai in ya tafi kasuwa tun sa safe baya dawowa sai an yi sallar magariba tsayawa suka yi duk suna kallon sa shi ma kallon nasu yake yi sai kuma ya sun koyar da kai yace ku ɗauko hijaban ku za mu tafi dutse wani irin jiri Aisha ta ji ya ɗebe ta ta yi sauri ta zauna akan kujera ta dafa kanta da yake barazanar rabewa biyu Khadija da sauri ta sha gabansa ta ce me za mu yi a dutsen ba mu ne za mu je dutse ba umma ce za ta taho Kano ta taho ma tana hanya yanzu bai ba ta amsa ba ya shige ɗaki da sauri an ta bi shi kawai sai kukan ta suka jiyo khadija kam afka musu ta yi ɗakin ta ce sai sun gaya mata me yake faruwa kuka kai anta take yi ta jawo Khadija ta rungume ta ita ma sai kuka Aisha hawaye babu shi a idan ta sam sai maimaitawa take a babu abin da ya samu ummanta babu abin da ya samu ummanta tana nan a zauna kawai ta ji anta ta saka mata hijab sannan ta kama hannunta dayan hannun kuma tana rungume da Khadija wadda take neman shiɗewa saboda kuka a haka ta saka su a mota ita ma ta shiga baba yana gaba habu sai na tuka suka ɗauki hanya a hanya umma ta ɗauko waya ta kira tana kuka ta ce yaya Sadisu kaji abin da ya same mu yau Allah ya yi wa Rabi'a rasuwa ɗazu azdan suka yi a hanyar sai kuma kuka ci karfanta ta kasa karasa magana wannan shine mungunjin da Aisha ba za ta taɓa mantawa ba ta jingina kanta a jikin murfin mota ta rufe idanta amma har yanzu babu hawaye tana jin Khadija da Anta suna ta kukan su umma ita ta kasa addu'a kawai take a akan Allah ya sa a kira a ce ba haka bane ko a ce dogon su ma ta yi amma yanzu ta farka tana neman su ko kuma su je su tarar da ita tana jiran su da dariya a fuskarta ta ce wasa ake muku fa so muke ku dawo gida saboda gidan duk babu daɗi in ba kwana amma ina suna yin bakin suka tarar da taron mutane fal a ƙofar gidansu duk da haka Aisha faɗawa kanta take cewa 'yan dubiya ne yanzu za su ce mama ai ta tashi tana ta neman mu tsakar gida ma a take yake da mutane yawanci ƙawayen umma da kuma maƙotanta suna shigowa kusan rabin mutanen gudun saka saka kuka mama ta taso da sauri ta rike Aisha Goggo kuma ta rike Khadija suka shiga da su ɗakin Umma. A nan suka ganta a kwance akan tabarma a tsakiyar ɗakin, kamar wacce take baccin rana. Amma kuma me yasa za ta kwanta ta yi bacci bayan gida a cike yake da mutane? Khadija tana ganin ta ta silale a gurin tana gunjin kuka. Wayyo umma na dan Allah ki haƙuri ki tashi. Wallahi na daina kula shi na daina kula su gaba ɗayan su wallahi. Dan Allah umma ki haƙuri. Kar ki hukunta ni da hakan. Na miki alƙawarin duk abin da kika ce in yi zan yi. Dan Allah umma ki tashi. Daga haka ta yanke jiki ta faɗi a jikin goggo. Dole aka fita da ita aka mayar ɗakin su. Aisha kam tun da ta durƙushe a gaban umma ta ƙura mata ido ko kiftawa ba ta yi. Kawai jira take yi ta ga ta buɗe ta. amma ina babu ko alamar numfashi a tare da ita ta saka hannu a hankali ta shafa fuskarta sai ta ji fatar ta sanyi kalau a hankali ta ɗora goshinta akan nata tana shakar kamshinta sai a sannan hawaye ya fara zubar mata yana sauka akan fuskar umma a hankali kamar mai ta ce umma wa kika tafi kika bar ni da shi a duniya ke kaɗai nake da ke ba da kowa ba ni da komai babu wanda yake so na sai ke yanzu kin tafi ta yaya zan ci gaba da rayuwa mama ce ta dafa bayan ta ce da Allah ta barki Aisha Allah ya fi umma son ki kuma ya fi umma kasancewa a tare da ke dan haka shi zai ci gaba da zama gatan ki bayan ranta a nan ɗakin aka shirya umma ƴan uwanta da dama daga Kano sun samu halartar jana'izar ta Aisha tana zaune a kusa da ita har aka gama shirya ta har lokacin Khadija bata farka ba sai da aka zo ɗaukar gawar ta sannan Aisha ta ga Abba ta yi mamakin yadda ta ga ya fita daga hayyacinsa lokaci ɗaya ya zo ya durƙusa a gaban gawar umma ya mata addu'o'i sosai sannan ya ce na yafe maki Rabi'a dama baki taɓa yi laifi ba sai ni nake miki kullum amma baki taba nuna min bacin ranki ba ki gafarce ni ne ma insha Allah ina saka miki ran cewa ki yar aljanna ce tunda dai aljannar mace a karkashin mijinta take ni kuma na daga miki Allah sa da fuskokin mu a aljannatar firdaus sai kuma kuka abinda Aisha bata taba gani ba har sauro Aisha ta raka gawar umma da a ce za a bar ta ma da har makabartar za ta raka ta amma babu dama dole ta cika makarar maza suka karba ita kuma ta dawo gida tana tsananta kukanta sai a lokacin Khadija ta tashi tana fitowa ta lura cewa har an tafi da gawar umma dan haka ta yi hanyar waje da gudu sai da aka riko ta aka dawo da ita an tabliki su da sauran yan uwa suna ta yi mata faɗa Shikenan kuma ta faru ta kare an yi wa mai dami ɗaya sata aka kai umma gidanta na gaskiya aka dawo ana yin sadakar uku mutane suka fara watsewa sai ‘yan uwa na jiki ne su ne suka zauna kowa ya zo gaisuwa sai Aisha ta ba shi tausayi ta ƙara lalacewa ta yi zuru-zuru sai ido duk wanda ya yi mata gaisuwa sai dai kai ta ɗaga masa kai amma ba ta iya amsawa ba ta cika yin kuka ba yawanci sai da daddare inda a nan take kwana sallah tana nemar wa Umma gafarar Ubangiji. In tana zaune sai ta ji kamar Umman tana kiranta, in kuma tana ɗaki sai ta ga kamar Umman ta wuce ta windo, sai ta fito ta ga babu kowa. Ranar da aka yi sadakar bakwai a ranar ne kuma sauran 'yan uwa za su koma gida. A lokacin ne Aunty ta aika aka kirawo mata Abba, suka zauna falo da ita da shi da gwaggo da su Aisha. Ta ce dama 'yan anjima zan tafi. Shi ne na ce bara in nemi alfarma a gurinka ina so in tafi da yaran nan. Tunda dai babu uwa ai ba za su zauna su kaɗai ba. Ina so ka bani su su zauna a guri na kafin Allah ya fito musu da mazajen auren mu aurar da su. Tun kafin ya magana gwaggo ta ce haba 'yar nan. ke ma wasa kike yi ya za a yi mutum matarsa ta mutu sannan 'ya'yan ma a kwashe su a bar shi shi kadai so kike ciwon zuciya ya kama shi ya mutu shi ma anta ta ce ba haka bane ba yaya yaran nake ji in na tafi da su ai zai rinka zuwa yana ganin su gwaggo ta ce a'a dama tun da aka yi rasuwar nan na yi wannan tunanin kuma na yanke hukunci ni zan dawo nan gidan in zauna da su tunda can ɗin inda nake babu abin da nake yi babu miji yaran kuma duk sun yi aure ni ma zaman kaɗaicin dama ya ishe ni ba na so in ce zan dawo nan kuma in takura wa iyalinsa ta yanzu tunda babu iyalin dole zan dawo nan ɗin kin ga shi kenan su yaran sun samu mai kula da su shi kuma gidansa bai mutu ba an ta shiru tana tunani ta san an fi ƙarfinta amma kuma ita Aisha take tausayawa musamman dan babu wanda bai san Goggo ba ta son Aisha ba nan a gaban kowa nunawa take yi Khadija ce tata ta ce hakan ma daidai ne yaya amma ni dai in za a taimaka min ina son a bani Aisha in yi so Khadija ta zauna a nan din Abba ne ya magana ya ce Bilkisu ba wai baki Aisha ne ba ma son yi ba da ke da Rabi'a ai abu ɗaya ne ya yi ku amma ni ba na son ganin an raba yaran nan a ce ba su da uwa sannan kuma an raba su ai abin zai yi musu yawa ina ganin a bar su a nan din tare da yaya musamman ita Aisha kin ga kwanan nan za ta sake jarabawarta sannan kuma a nan za ta fara karatu don haka ina ganin a bar su a nan ɗin kawai dole an ta su ta haƙura amma tana cikin haɗa kayanta ta kalli yadda Aisha ta rakuɓe a loko ta zuba tagumi da hannu biyu kawai sai ta ji hawaye yana zubo mata ta ce Aisha Allah zai zama gatanki ki bar masa komai a hannunsa Na tabbatar wata rana daga mu harke sai mun yi mamakin yadda zai canza rayuwarki. Aisha tana kallo haka an Bilki ta haɗa kayanta ta saka a mota ta tafi. Daga ita har Khadija sai da suka yi kuka don ita suke gani a gidan kamar umma. Tana tafiya gwaggo ta saka Abba ya kai ta gidanta ta ɗauko kayanta. Kayan sakawa kai ta ɗauko don komai na amfani akwai a gidan. Farko cewa ta ya ɗakin umma za ta zauna amma sai Abba ya ce sau Aisha su koma ɗakin umma ita kuma ta zauna a ɗakin su Aisha. Bata ji daɗin haka ba amma sai Abba ya nuna mata cewa ya yi haka ne dan yaran kar su ga kamar an yi mahaifiyarsu ne dan yanzu san baya son abin da zai bata musu rai dan haka suka keɓe kayan sakawarsu suka mayar dakin umma Khadija ta koma tana taya gwaggo shirya ta ita kuma Aisha ta zauna tana gyara musu nasu kayan ta buɗe wardrobe ɗin umma ta ga kayan ta ajere kamar yadda take ajiye su kayan sakawar ta kalmanta da komai nata sai ta yi sauri ta rufe ba za ta iya fitowa da su ta saka nasu ba ɗayan site inda babu kaya sosai ta samu ta ɗan gyara ta zuba masa kayansu duk da dai gurin bai isa ba don haka ta bar sauran kayan a cikin akwati ta koma ta zauna tana kallon ɗakin tana lissafin ta yaya za ta ci gaba da rayuwa babu umma Tana nan a zaune har Khadija ta shigo ta tsaya tana kallon ta sannan ta ce, "Wannan kayan fa da kika bari a akwati?" Aisha ta ce, "Gurin bai isa ba ai." Khadija ta a baki ta ce, "Oke barayin dauke kaya na amma mayar can ɗakin tunda da akwai guri a can." Dama yanzu gogo take cewa in koma can mu rika kwana tare. Aisha bata ce mata komai ba. Kawai ta bi ta da kallo ta ɗebi fiye da rabin kayan ta mayar ɗakin Goggo. Tun daga ranar rayuwa ta canza wa Aisha. Ita kaɗai take wuni a ɗaki ko falo ba ta zama. Saboda da ta zauna sai Goggo ta samu wata baƙar maganar ta gaya mata. Khadija kuma ta yi ta mata dariya. Don haka kullum da ta yi sallar asuba take fitowa ta fara aikin gida. Duk abin da take yi lokacin Umma tana da rai babu abin da ta rage. Za ta share ɗakin su da falo da kicin da tsakar gida. Sannan ta shiga kicin ta haɗa musu abin karyawa. Sai ta ɗebi nata ta koma a ɗaki. Wani lokacin tana jiyo su suna hira suna cin abinci, amma ta gwammace ta yi zaman ta a ɗaki kan ta fita a gaya mata maganar da za ta ɓata mata rai. Duk sanda Abba zai fita, yakan shigo ɗakin ya tambaye ta ko akwai abin da take buƙata, amma kullum ce masa take yi babu komai, saboda ta san ba zai iya bata abin da take buƙatar ba. Kullum tana cikin kewar ummanta, ta yi kuka na zuci da na fili har hawayenta ya daina zuba. Yanzu in tana zaune sai take jin kamar umman tana tare da ita. Wani lokacin lokacin sai ta yi ta magana ita kaɗai kamar da umman take hira ko kuma ta ɗauko kayanta ta yi ta gyara mata ranar nan tana zaune ta gama kukanta tana goge hawayenta khadija ta shigo tana 'yar waƙarta Aisha tana mamakin wai Khadija ce ta warware haka kamar ba mahaifiyarta ce ta mutu ba. Ta tsaya tana kallonta ta ce ni na rasa wannan kuka ne kike yi haka Aisha. In wani ya gani sai ya ɗauka kamar kin fi kowa son Mu ma fa duk muna son ta haƙuri kawai muke ƙoƙarin sakawa mu Aisha ko kallonta ba ta yi ba. Khadija ta ce yanzu ai na tabbatar kin yi lanin lesson ɗinki da a ce baki kira ta ba da yanzu tana raye amma bakar zuciyarki da san lalle sai kin haɗa ni da ita ya saka sai da kika kira ta yanzu ta tafi duk mun yi 2-0 kin raba ni da ita kamar yadda kika raba ni da karatuna Aisha ta ji zafi sosai a ranta ta miƙe tsaye ta ce haba Khadija how can you say that akwai wanda ya isa ya ajalin wani ne idan lokacin shi bai yi ba ya zaki rinka magana kamar wata jahila wadda ba ta da ilimi khadija ta daga murya a jahila kuma kike ce min yau wato don kin ga babu ran umma shine za ki rinka gaya min magana son ranki ko to ni na bar ki da Allah saboda ba zan hana ta kwanciyar kabari ba saboda ke sai ga gogo da sauri kamar za ta faɗi ke lafiya an ji kina magana kamar zaki yi kuka mai ya faru Khadija ta ce gwaggo Aisha ce, kawai daga shigowa ta ɗaki shine ta fara gaya min maganganu. Wai ni jahila ce ban san abin da nake yi ba. Gwaggo ta runguma Khadija ya haƙuri ‘yar baba. kar ma ki kula ta ki bata ranki a banza Bakin ciki ne yake damun ta, halin halinta ko sai dai ya kashe ta amma a ce mutuwa ko sati biyu ba a yi ba amma har ta fara halin nata shi yasa an ce ki dawo ɗaki na mu zauna saboda na san ba za ku zauna lafiya ba ta juya tana kallon Aisha da ta saki baki tana kallon Khadija ta ce ki ci kanki ki sha bakin ruwa Allah yana sane ya halicce ki a yadda kike saboda ya nuna mutanen iri-iri cewa ke baƙin hali ne da ke. Ta ja Khadija suka yi tafiyarsu. Aisha ta zame ta zauna a tsakiyar ɗakin. Ta ce Allah kai ne gata na Ya Allah sai kuma ta kifa kanta akan cinyoyi ta tana kukan zuci sannan ta ɗago ta kalli kujerar da umma take yawan zama a kai Ta ce Umma ba zan iya ba, ba zan iya kula da Khadija ba. Khadija ta tsane ni kuma ban san mai nayi mata ba. Khadija ba ta jin magana ta Umma ki haƙuri ki ɗauke min wannan nauyin da kika ɗora min dan ba zan iya sauke shi ba. Tunda aka yi sadakar bakwai Umma Khadija ta samu kafar yawo. Kullum da zarar Abba ya fita ita ma za ta yi kwalliya ta fice. Ba za ta dawo ba kuwa sai magaraba. Wani lokacin ma sai bayan magaraba, tunda yanzu Abba kwanciya bacci ne kawai yake dawo da shi gida. Aisha ba ta daddara ba. Ta yi mata magana ran nan akan yawo yawon da take fita ta ce Khadija kin san wannan yawon naki ba shi da amfani kin san kuma Abba ya hana ki ma yasa ba za ki ji tsoron Ubangiji ki ba ki bi maganar iyayenki Khadija ta ɓata fuska ta ce in ban ji tsoron Ubangiji ba tsoron ki zan ji. Ni fa kin san bana son wannan sa idan da kike min wallahi. Kin takura wa rayuwata kin zamar min tamkar karfan kafa. Goggo tana jin su ta ce ka ji yarinya da kini bibi. Idan bata fita ta samu mijin aure ba ke za ta aura. Dan ke kin san ko kin fita ba wanda zai taya. Ita ma sai ki hana ta fita kai wannan yarinya da bakin hali kike sai daga baya Aisha ta fahimci abin da yasa Hauwa ta daura gindin yawon Khadija kullum sai ta kawo mata dan kullun leda dan tsire yar kaza wani lokacin har da fruit Aisha ko sai dai ta ji kamshi daga nesa sai kuma in ta zo shara a share leda da robobi Abba san bai san abin da yake faruwa ba Nan yanzu in yi fita tun safe sai dare yake dawowa gida Nan sosai mutuwar umma ta dake shi ga karayar arziki da take samunsa tun da jam'iyyarsa ta faɗi shikenan kuɗi suka yi masa karanci a dole ya sayar da motar sai ya yi babur saboda ba zai iya ci gaba da manejin motar ba lokacin exam sa Aisha yana ta matsowa amma sam yanzu ta daina samun natsuwar yin karatun gaba ɗaya spirit ɗin karatun ya fita daga kanta in ta ɗauko takardun ma sai dai ta zauna ta saka su a gaba ta yi tagumi tana tunanin duniya, sai in ta gaji da zaman ta ɗauke takardun ta koma ta kwanta. Ranar nan tana zaune sai ga kiran Nura ya shigo, ita kanta sai da ta tsorata da ƙarar wayar, don har mantawa take yi tana da waya. Ta ɗauka ta duba sai a lokacin ta tuna cewa bata gaya masa mutuwar Umma ba, ta ɗauka da sallama, ya amsa ya ce manya gatan wasa, ke ko tunawa da ni ma ba kya yi ko Aisha, wato haka ake abokantakar. ta gaishe shi ya amsa da fara'ar sai ya ce ya karatu kin ga next week za ku fara Allah ya sa dai kina dagewa sosai a hankali ta ce masa nura Allah ya yi wa umma na rasuwa ya ji maganar ta doke shi sosai ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Aisha yaushe ta ce about 20 days ago ya ce amma Aisha ko ki kiran ki gaya min ko babu komai ai abokin kuka shi ake gaya wa mutuwa ta yi shiru idanuwanta suna kawo kwallaye ya ce Allah ya ji kanta Aisha Allah ya sa aljanna ce makomar ta tare da mu baki daya bata iya cewa amin ba saboda kuka da ya taho mata ya fahimci kuka take sai ya fara yi mata nasiha akan yarda da kaddara da kuma tawakkali akan duk abin da Allah ya dora wa bawansa kuma yayi mata alƙawarin yana nan tahowa ne su tunda dama hutun su ya kusan karewa in ya so in ya zo sai yake taimaka mata gurin karatu ta yi masa godiya sosai suka yi sallama ta ji daɗin waya da Nura saboda sai ta ji ta ɗan rage tension kaɗan kaɗan sati ɗaya bayan nan nura ya zo garin washe gari da abba ya leƙo ɗakin ta ta gaishe shi ta ce dama ina son in gaya maka ina so in ka bar ni zan rinƙa zuwa makaranta da akwai wanda zai riƙa koya min karatu kafin lokacin exam ɗinmu da sauri ya ce ban yarda ba kin san ba na son yawon. haka kawai sai ku tafi makaranta ku kaɗai ku zauna bayan hutu ake yi inda gaske karatun zai rika koya miki ya rinka zuwa nan gidan kuna yi a tsakar gida a gaban kowa yana kallon ku ta ce to abba na gode har ta yi tunanin gaya masa yawon da Khadija take fita kullum sai kuma ta fasa saboda tana tsoron abin da zai je ya zo dan ta san maganar za ta iya juyewa kanta tun daga ranar suka fara karatu da Nura kullum zai zo sauran gidansu ta shimfiɗa musu tabarma su zauna yayi ta koya mata karatu sai ta ji hankalinta ya kwanta kwanta sosai don bayan karatun da yake koya mata yana ɗebe mata kewa bata san dalili ba amma she feels free duk sanda take tare da Nura ba ta jin kunyar komai kamar yadda take ji a gurin sauran mutane saboda bai taɓa kwamen marar daɗi a kanta ba sau da yawa Nura sukan haɗu da Khadija amma bata taba ko gaishe shi ba shi ma kuma ko kallon inda take bai taba yi ba da lokacin exam ɗin sa Aisha yayi Nura shi yake ƙara encouraging ɗinta sosai dan Aisha ta tabbatar ba dan Nura ba da ba lalle ta iya exam ɗin ba dan bayan rasuwar Umma ma bata ɗauka za ta iya exam ɗin ba tunda ta fara fita exam ɗin kullum gogo cikin jefa mata bakar magana take yi wai gasa take yi da Khadija dan ta ga Khadija ta taba yin jami'a shine ita ma za ta ce sai ta yi to bara baban naku ya zo in ji inda haɗin bakinsa a wannan iyayen aure ya kamata a samu wani a dangi a haɗa ku da shi yau da yarinyar kima Aisha kin kasa samun miji ballantana in shekaru suka tura ya kake so mu yi da ke gware ya zo in ba zai samar miki ba ni zan samo miki da kaina ehe gware mu kai ki ɗakin mijinki sai kuma mu ji da ƙanwarki Aisha bata kula ta ba ta saka takalmanta da sauri ta hanyar waje gwaggwata ta ce kin yi wa uwarki birki ba ni ba shegiyar yarinya mai siffar aljanu Aisha ta yi murmushi a ranta, ta gama fahimtar shirin da take yi wa Gwaggo ya fi komai ƙona mata rai. Sai bayan da su Aisha suka gama exam ɗinsu, Neko da Jam sannan su Nura suka koma hutu. Suna komawa Aisha ta sanar da Abba cewa za ta ci gaba da zuwa cafeteria gurin mama kafin admission ɗinsu ya fito. Bai hana ta ba hakan kuma ya saka ta ji daɗi sosai don za ta ɗan samu sakewa, za ta ɗan yi magana da mutane. A ranar da ta fara zuwa mama ta yi murna sosai. Duk da ta lura da irin ramewar da Aisha ta yi ta kuma ƙara baƙi amma mama ta san mutuwar uwa ba wasa ba ne ta yi ta tambayar aisha akan yanayin zaman da suke yi a gidan da kuma halin da khadija take ciki amma aisha ba ta gaya mata komai ba tunda ta san fadar babu amfanin da zai yi mata don haka rashin fadar ma ya fi alkhairi a ranar da yamma har ta fara shirin tafiya gida sai ta hango nura yana shigowa amma yau ba shi kadai ba ne ba kamar yadda ya saba su uku ne suka shigo suna ta hayaniya suna dariya daga dukkan alamun sauran abokansa ne daga nesa aisha ta tsaya suna studying ɗinsu, ɗaya ba Bahaushe ba ne, dogo, don duk ya fi su tsawo. yana da fara'a shi ma kamar Nura, ɗayan kuma Bafulatani ne kamar Nura, amma shi fari ne sosai kyakkyawa ne na gaske, irin kyan da zai saka mutum ya saki bakin shi yana kallo ba tare da ya sani ba, daga ganin shi ba shi da magana sosai, kuma bai yi alamar zai yi fara'a sosai ba, sai dai kuma daga ganin shi ya girma Nura, kawai sai Aisha ta ji zuciyarta tana bugawa da sauri, ta yi sauri ta ɗauke kanta ta ci gaba da haɗa kayanta za ta tafi, don ba ta son ma Nura ya ganta ballantana ya yi dileyin ɗinta. To masu saurare, bari mu dakata a nan shirinmu na